tara ga watan ainihin wato a safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da biyu ga watan ne shekara ta 2001 muna karatun littafin aswarimul battar fi tafaddi li sahratil ashrar na ash-shaykh al-allamah wahid abdussalam bali wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu da ke yakar bokaye da yan sihiri da matsafa da yan dabo kuma ba mu gushe ba malamin ya kawo mana tahsinatun da sihiri wato irin tsarin da ake samu daga ainihin sihiri malam ya rinka lissafo mana matakan tsari har wajen guda goma sha biyar duk gaba ɗaya da malam ya kawo mana su sai kuma ya kawo mana misalai na ilimi game da ainihin wato yadda shi malamin ya bi a aikace ya karya wani asiri da aka yi wani wanda zai iya kusantar matar shi haka kuma wani da aka yi mishi asiri don ya kasa kusantar matar shi ma ya samu taɓuwar hankali daga haka duk dai malam ya warkar da su da izinin Allah to a ƙarƙashin tsari na goma daga cikin jerin giyar matakan tsari malam ya kawo cewa karanta ayatul kursi yayin da mutum zai kwanta tana ainihin wato tsare mutum daga sharrin shaidanu da duk sharrin sihiri da makamantan haka yayi ishara zuwa ga hadisin Abu Huraira mun zo mun karanta ainihin hadisin Abu Huraira wan a makon da ya gabata cewa Abu Huraira annabi ya sa shi ya rinka kula da dukiyar zakar da kai da ake tarawa wato cikin ainihin azumi kenan shi kenan sai ainihin ya ce sai ya rinka ganin tana raguwa ya dai rinka gadi ya kama wannan mutum rana ta farko dare na farko dare na biyu dare na uku ya ce kamsu ya kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne wannan mutum ya ce mishi bari in gaya maka ainihin wasu kalmomi da Allah zai amfane ka da su ba za ka rinka karanta ayatul kursi kowane dare ba za ka gushe ba kana samun wani mai gadi mai tsaro daga Allah maɗaukakin sarki zai tsare ka in sha, Allahu ta'ala to bayan duk da muka ji waɗannan abubuwa baki ɗaya sai kuma har wa yau dai muka zo muna karanta daga cikin fatihul bari wanda dama mun zo da littafin fatihul bari a cikin mujallaji na hudu wanda wannan hadisi ya ainihin zan a cikin shafi na ɗari shida da sha uku shi muna yin wannan karatu ne tun daga wannan guri har zuwa shafi na ɗari shida da sha bakwai to mun fara karanta sharhin da malamin ne dangane da wannan hadisi sai ainihin lokaci ya ƙure mana wanda na daga kaɗan daga abubuwan da muka ji shine cewa ashe dai akan iya samun wani wanda yake kafiri ne sai ya zan ya san abin da yake zai iya amfanar da mumini domin ga shi wannan shaiɗan ne shaiɗanin aljani ne amma ya san wani abu wanda zai amfani mumini shi kuma muminin ainihin bai san da abin ba to da ya ji wannan abin sai je inda za a tabbatar mishi ya samu tabbaci game da wannan shine wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan muka ji cewa ashe dai zai iya yiwa a ga aljanu amma ba a surar su ba in sun rikida sun zama mutum ko sun zama muzuru ko sun zama mage ko wani abu daban zaka iya ganin su domin gashi duk tsawon gareraki kwanaki uku din nan abu murera yana ta gwagwarmaya da mutumin nan bai san cewa aljani ne. sai daga baya tukuna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mishi sannan sai ya gane to muna cikin ainihin karanta sharhi dai sai lokaci ya kure mana a yanzu sai mu ce malam ya ce wa annal jinna ya'kuluna min ta'amil insi wannan hadisi yana nuna mana ashe aljanu suna cin abincin mutane ina muka fahimci haka gashi abu huraira yace da ya sa ido sai ya ga wannan dabino na raguwa da ya zo kama mutumin sai ga ga wannan mutum yana ɗauka yana cin dabino ɗaya bayan ɗaya to ashe aljanu sukan ci ainihin abincin mutane to hadisai sun tabbatar da haka in ka karanta cikin sahihul bukhari ko cikin littafin shi al-bukhari din al-adab al-mufrad za ka ga irin ainihin waɗannan hadisai da ke nuna cewa duk sanda ka zo shiga gidanka in kai sallama shedanin da suka biyo ka sai su ce to yau kam babu ainihin makwanci duk sanda ka shiga ainihin gidan nan babu sallama sai su samu biyo ka suna nan suna ainihin jiran ka zo cin abinci in kai bismillah su ce to yau kan mun samu makwanci domin bai yi sallama ba ya shiga gidan to amma abinci fatin da kayi bismillah ba zai ciwu ba sai suke don haka yau ba mu da abinci domin an ambaci sunan Allah ga abincin ashe wannan ka, tuwon dawa tuwon masara sakwara teba shinkafa menene da za ka zo ci ba kai bismillah ba shaidanu za ku ci tare da su kenan ashe wannan na ƙara tabbatar da cewa aljanu suna cin abincin da mutane ainihin suke ci zama mun gane wannan da kyau ko sannan wa annahum yazharuna lil insi sannan kuma su aljanu suna iya bayyana mutane su gansu lakin bi shartil mazkur sai dai da sharadin da aka ambata a baya shine inda Allah yake innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan ko shi iblis da shi da al'ummar shi aljanu suna ganin ku ta yadda ku ba ku iya ganin su wato su suna ganin ku a cikin tsantsan surar ku ta mutane amma ku ba ku iya ganin su a tsantsan surar su ta aljanu amma da za su rikida su zama wani abu fa za ku iya ainihin ganin su wa annahum yatakallamuna bi kalamil insi kuma wannan ya nuna cewa su aljanu suna magana irin ainihin magana ta mutane duk mun tattauna bayanai dangane da wannan dama wannan gaban muka kwana saboda muhimmancin waɗannan matsaloli ne muka ɗan ɗauko daga baya kaɗan ma'ana aljanu suna magana irin magana ainihin da mutane suke akwai aljanu zagi-zagi akwai kanawa akwai zamfarawa akwai sokotawa akwai inyamurai akwai yarabawa duk kabilar da ka sani aljanun da ke kusa da su irin su suke yi kuma irin lahajarsu suke yi kwatankwacin yau da a ce yarabi zai taho daga ainihin ƙasar yarabawa ya zo ya sauka nan zaria ya yi ta hudda da zage-zage gaba da baya shin wace irin hausa zai iya hausa zage-zage haka da wannan bai rabe zai wuce ya je zauna cikin sakkwatawa in ya ji hausa samfarerar hausa yake amma ta sakkwato haka da zai je cikin kanawa kananci zai haka aljanun da suke kusa da ku waɗanda ke gari ɗaya da ku irin harshen ku suke irin lahajar ku suke to kamar yadda muka yi bayani girman kai ne da kuma bala'in ƙungiyanci shi ne kaɗai zai sa ka ce ainihin aljani baya magana ko kuma ya zama duk ba waɗannan ba ne ta ƙadarin jahili ne kai sai wata ƙungiya ta tafkata adi ta zo ta naɗa ka a shehin malamai mai wa'azin ƙasa gaba ɗaya ko mai wa'azin jiha ko mai wa'azin ƙaramar hukuma shi kenan sai kai ta ta'adi da sunan addinin musulunci don ka ce aljani baya magana a to sai ne ba abin ilimi ne ba ka iya tantance ilimi ba da an tambayi mutum sai ce a to an ce shehu dan a cikin littafin shi ya ce duk wanda ce yana magana da aljani wannan mutum ainihin kafiri ne la tajri alaihi ahkamul islam hukunci hukuncen musulunci ba sa gudana a kan shi to kaga kaga wannan shine abin da muke kara maimaitawa jahilci ya kai ka iya kafa hujja da wannan magana akan wannan matsala domin ja'altal babaini baban wahidan faqad kista kiyasan fasida ka haɗa matsaloli biyu a guri ɗaya ka gwama su shi yasa sai abin ya rikirkice ma'ana shehu usmani yana magana dangane da bokaye da 'yan sihiri da 'yan duba da matsafa da ke da'awar cewa suna iya magana da aljanu me yasa muka fahimci haka domin ya kawo cewa kamar yadda mai magana da aljanu yake zama kafiri haka kuma wanda yake magana da tsuntsu ko wanda yake da da'awar yana magana da jariri ka taɓa jin mun ce maka muna magana da tsuntsu ka taɓa jin mun ce maka muna magana da jariri ashe shehu usman dan fodiyo ba magana ike irin yadda mu muke magana da ba ma'ana ba yana tattauna matsala bane akan irin matsalar da mu muke tattaunawa ita ce mu muna magana a karanta alqur'ani da ainihin mara lafiya da nufin Allah ya bashi sauki ana cikin karatu sai faɗi ya miƙe sai aka ji wata murya tana magana tana kalmomi shin wannan kai dinnan da ke musu ina cewa in an samu mara lafiya a gidanka uwarka ko matarka ko ƙaninka, ko matar kaninka ko matar wanka ko matar baffanka ko wata 'yar uwarka naka same ta da matsalar rashin lafiya aljanu ka zo da ita ka karanta alkur'ani in ta faɗi tana surutai waɗannan surutan maganganun waye ta iya yi wa uwarka ce baƙar jahila ce in ban da hausa ba abin da ta iya a duniya sai a ji ta zage tana turanci gangariyan turanci irin na ingila ko a ji tana faransanci waye koya mata turancin waye koya mata faransancin shin a nan take ne rashin lafiyar ce ta sa ta iya faransancin ko turancin ko ko aljanu ne ke magana a bakinta to kaga matsalar sai ta maka saukin fahimta to sai mu dawo shehu usmanu da ya haɗa waɗannan abubuwa magana da jariri magana da aljani magana da tsuntsu magana da maciji duk sai ce waɗannan abubuwa kafirci ne to abin cewa shine yanzu in har aka samu mutum yana magana da waɗannan abubuwa ya tabbata kafiri tsakaninka da Allah bahaushe ne kai kowane irin kabila ne kai ka san tsuntsun da ake kira aku wanda ake kira aku kuturu yana magana ko baya magana parrot ana magana da shi ko ba a magana da shi yanzu duk wanda aka samu ya magana da aku shi kenan ya zama kafiri da yaran mutiya duk baki ɗaya waɗanda suka rayu wajen shekara talatin da suka wuce da duk sun zama kafirai kenan don duk wani ɗan mutiya da ya rayu irin wannan lokacin ya yi magana da aku kuturu sai dai wanda baya zuwa gidan kima mai aku duk dan muciya san gidan cima mai aku inda ake aku kuturu ne duk dan muciya kana zuwa kaje je ka ce aku kuturu ubanka yace kai ma ubanka ana nan ana shugaba garba Allah ya gafarta mishi shugaban kungiyar jama'atu Izalati bid'a awai iqamatu sunna na farko na nan muciya a gidan shi matan shi ce hajiya cima duk dan muciya ya san wannan a gidan shi ne aku kuturin yake aku kuturin na matan shi ne duk dan muciya yana zuwa yi magana da akun ka zage shi ya zage ka ana cikin haka sai da alhaji garba ya zo sai ka ji shi a kunya ce mai gida barka da zuwa kuma shugaban kungiyar izala ne na farko a nan muciya duk dan muciya ya san wannan sai dai in kai jabi ne a muciya kawo ka akai ko kuma zuwa kai daga baya ko dan kasar waje ne a muciya amma in dai kai dan muciya ne ka san wannan shi yasa ka rinka sanin in an kana karatu ka rinka sanin da wa ake shin usman yana magana da masu magana da bokaye masu bokaye masu da'awar suna magana da tsuntsu ko ka ji mutum ya ce yana magana da maciji misali a can wajen delta state jihar delta wajen wari suna bautar mesa sai ka ji mutum ya ce yana magana da mesa in mesa ta shigo gida sai a kira irin wannan wai shi ne magana da mesa ne sai ya zo to mesa ta kawo albishir ne ko ta kawo labarin sharri ko ta kawo kaza irin waɗannan ne shehu usman yake cewa kafirai amma in ba haka ba magana da aljani gashi nan dai a cikin alkur'ani gashi ibn mas'udin a cikin hadisin bukhari mun karanto a can baya a nan cikin littafin asfarul battar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zai raka ni aljanu sun yi gayyatar wa'azi duk kowa ya ji tsoro ibn mas'udin ya daga hannu manzo Allah yace mu tafi suka tafi da suka shiga suka tafi suka tafi can an je filin wa'azi sai manzon Allah ya shata wata randa bawul da'ira yace kai ibnu mas'udin ka tsaya a cikin da'iran nan in ka ketare duk abin da ya same ka ba ruwana yace naji manzo Allah yaji aka ci gaba da wa'azi aka ci gaba da wa'azi aka ci gaba da wa'azi can ibnu mas'udin yace sai na ji hayaniya ta kamre yace sai ne kamar in tsalle in fito daga da'irar nan nemi inda annabi yake yace sai na tuna ya in na fita abin duk da ya same ni ni na ja yace sai na tsaya a nan sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo yace kana nan yace ai ina nan baka tambaye yace ai ina nan idda ka aje ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lallai da a ce ka sake ka fita daga da'irar nan da ne maka da wani abu ya same ka kai kaja yace ai kam na ji hayaniya ma'ana mai yiwa ana cikin wa'azi ne aka samu wani zindiki ya taho ana neman a dora mutane akan shari'a yana neman ya kwana da hannun alkalami an kirza mukabala an kure shi to bari ya mai da wurin ai hayaniya yadda za a kasa gane gaskiya haka suke aljanun yadda ka karanta suratul jinni mana ita ma ba dan kai tinkiya bane yaushe zaka tsaya ma ana ana jayya da kai ga qur'ani aljanuna magana qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba duk malamin tafsirin duniya har da na tafsiri in ya zo cewa yake aljanu suka ce mun ji abin karantawa mai ban sha'awa mai burgewa a nan magana wa yake ba da labari magana aljanu amma kuma gobe zai zo ce mun da yake na magana da aljanu karya ne kuma gashi nan kai ma ka karanta mana magana aljanu mun ji to haka dai aka yi ta tattaunawa ibnu mas'udin yanzu a shahid a nan da annabi ya je yaya ake wa'azi wa'azin ƙasa baki ɗaya ko wa'azin jiha ko wa'azin da me ake yi zuwa ake a zauna dundun dundun ba da baki ake ba annabi da ya je musu wa'azi har ya ce ya rinka ainihin musu wa'azi suna tambayar shi yana ba su jawabi har ya rinka karanta musu suratul jinni shin duk wannan me yake nuna mana annabi ya magana da aljanu ko bai magana da aljanu ba shi sa an ka je ka nemi ilimi ka je ka nemi ilimi kawai amma in karatun ka ya kare sai ka koma ya kamata ka samu abin yi ba daidai ba bane kuma ka koma kana wa addinin musulunci ta abi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu Allah ya kiyaye to sannan ga in ka ɗauki magana shehu usmanu a zahirin ta cewa duk wanda ya magana da jariri ya zama kafiri suratu maryam bata ba mu labarin an yi hira da annabi isa yana karami ba waɗannan mutanen da suka yi hira da annabi isa su ma shi kenan shehu usman ya kafirta su kenan da ya ce musu inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wannan duk magana waye magana jariri su waye ke saurare wasu mutane ne kuma wace ce ta magana da shi uwar shi da ya lokacin da ta shiga halin kunci cewa ya laita ne mutu kabla haza na shiga uku ina ma da a ce na mutu kafin in wannan abu wa kuntu nasiyan mansiya a ce an manta da ni bulus ba a ma san da ni ba shikenan fanadaha min tahtiha a wata kira'a man tahtaha wanda ke karkashinta ko shi yaron nan da ke karkashinta sai ya kiraye ta me yake da ita la Allah tahzani karki bakin ciki yanzu da wa take magana da jariri qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ai farin ciki Allah ya sanya a karkashin ki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban jaliya wannan kututturen ice jijjiga yanzu nan zai zama sabon dabino 'ya'yan itatuwa su zubo ki ki ce da shi yanzu kun ji fa uwar ce ta yi kasake dan yana biya yake duk wanda kuka haɗu ki ce yau na yi alƙawarin azumin rashin magana faufai yau ban ku kafirai ne kana tsima sai an zaunar da kai an ce to ai baka ganin ka ba sai kuma kai fasare haka duk abin da yake kawo haka shine neman ilimi don neman sina, ko don neman malanta ko don neman duniya ko don neman gwaninta ko birgewa ko wata manufa amma matukar ilimi kana neman shi ne don ka ainihin bautawa Allah sai ka tsaya kai da kanka ka fahimce shi fahimta ta hakika yadda duk inda aka kada aka raya haka abin yake amma kawai ka kosa ne marmaza marmaza kake yi nan da nan shikenan Allah ya kiyaye to gashi dai babu shakka aljanu suna magana in kuma mutum ya ce maka ina ne aljanu ke magana a ce kai baka karanta qur'ani ba dakikin ina ne kai ga qur'ani ne yana ta magana aljanu na ta magana surutu sosai ka karanta suratul jinni ka ji irin magana da suke gashi dai malam ya ce, wa annahum yasriquna kai ba ma magana ba har sata ma aljanu su ne ba gashi mun ji cikin wannan hadisin ba kuma qur'ani ma ya nuna mana suna zuwa suna sato magana yulquna sam'a su je su sato magana sai su rinka wurgo magana ga boka manzo Allah ya fassara hadisin yace kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama aljanu jeren giya suke sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan haka suke har sai sun kai sama ta ɗaya wancan da ke kololuwa sai rinka saurara yana jin maganganun da hirarrakin da mala'iku suke da an ji hirarraki ai wani zai yi asara ai wani zai yi aure ai wani zai kaza na saman sai jihowa na kasan na ƙasan har zuwa na ƙarshen su shi kuma wannan sai sheko da gudu ya zo kyankyasa wa boka kwaya ɗaya aka jiyo sai boka ya ƙara da guda ɗari sai je ya yaɗa don haka sai boka ya faɗi mana sai a ce a ah, to ya faɗi kaza ai an gaskiya ne eh gaskiya ne to amma ƙarya ne ya jona da ita Allah ya ce yulquna sam'a wa na. kaziruna ka ba wani wanda ya tabbata a ilimi wanda ya saba ma alqur'ani ko hadisi sai dai in kai ne daƙiƙin jahili gashi dai malam ce wannan yana tabbatar mana da aljanu suna fata to ma ba gashi yawa abu hurera ba zama mun gane wannan da kyau ko wa yakhda'una kuma wannan ya nuna aljanu suna yaudara suna yaudara kuma abin mamaki yaudaran nan ta aljanu fa kamar ka ce tana da asali daga ainihin mutane suka kwaikwayo ta domin suratul jinni ta gaya mana cewa aljanu suka ce wa anna zananna allan taqula insu wal jinnu ala allahi kadhiba suka ce mu duk abin da ya kai mu muka kama ɗariƙa kaza wannan ƙungiya kaza wannan mazhaba kaza wannan kaza suka ce mu tun da muke ba mu taɓa tunanin mutum da aljan za su yi wa Allah ƙarya ba sai mutum ya shawo rawani ya shawo alkyabba ya shawo tabarau ya zo sai ta ƙarya ko ba mu ɗauka ƙarya yake wa Allah ba duk abin da ya kai mu muka ɓace kenan suka ce amma daga yanzu ba sauran ƙungiya ba mazhaba ba ɗariƙa ba wata hanya tun da mun ji ƙur'anan ajaba abin karantawa mai burgewa yana shiryarwa zuwa ga hanyar daidai don haka suka ce ba mu ba sauran shirka su da kan sai da suka kawo hamzari wato mutane ne ke zuwa suna yaudarar su da kuma malaman su na aljanu sai su ga mutum da siffan malanta sai zo sai musu ƙarya ba sa fahimtar ƙarya ce sai da ƙur'ani ya sauka ashe ƙur'ani shi ke maganin duk wani makaryaci ya jama'a to shi yasa a ƙarƙashin wannan in ka fahimci wannan da kyau sai ka gane yanzu wani mataki za ka ɗauka game da duk sanda kai ajiya sai ka ga ka kai matuƙa wajen kulle akwati ka kai matuƙa wajen kulle ɗaki amma sai ka zo ka samu an ɗauke yanzu dai yadda riwaya hadisin nan ta bayyana mana abu huraira ya ce sai da na ɗan dakata na fake sai in ga wannan mutum ya taho da siffar giwa haka aljanin yake tahowa ya ce yana zuwa jikin kofa kuma sai ya rikiɗa, sai kawai sai bi ta tsakanin ƙofa da ainihin wato gini kawai sai faɗaɗa ya wuce ya rikida ya zama iska abu ya ce, sai da ya zo kama shi haka ma'ana a nan yanzu irin wannan ka kulle ɗakinka kuma ka zo ka samu ana fata shine aka ce sai ka lazimci duk sanda za ka kulle ɗaki ka ambaci sunan Allah duk sanda za ka kulle akwati sai ka ambaci sunan Allah kuma waɗannan abubuwan babu shakka suna ci da izinin Allah matukan an aikata su da yaƙini don mun karanta wannan a baya. Allahi kawai shi kenan da ikon Allah ba abin da zai samu ainihin dukiyarka Allah ya shiryar da mu. to cewa da malam ya aljanu suna ha'inci suna yaudara suna shigo shigo ba zurfi masu yin rukuya sai ku yi taka tsantsan domin aljanu zai iya maka yaudara yace ce ka ga da ka gan mutum nan to mu goma sha biyar ne haka wani aljanu sai ce mu dubu goma sha biyar ne a ina kuke wai sai ce a gefen fatar kunnen yara ka ji yaudara sai can sai ce maka to shi kenan na fita sai an jima sai kuma ka jin wani kuma shi ɗin ne ya canza murya don haka ka tabbatar suna da yaudara suna da ha'inci ina muka gane haka gashi ya cewa wa abu huraira wallahi ba zan dawo ba aka sake kama shi kashe gari ya ce wallahi ba ni sake dawa aka sake kama shi kashe gari kai ma yanzu aljani ya ce to shi kenan na fita ba zan dawo ba kaka ce to shi kenan a'a sai ka tabbatar da ainihin wato gaskiyar shi akan wannan magana sannan za ka amince sannan ku ƙara gane cewa duk sanda aljani ka zo fitar da shi da izinin Allah daga jikin mara lafiya yana da sharrin kokarin haddasa fitina sharrin kokarin haddasa fitina sai ce ai wance ce ai kaza ai kaza ai kaza dan ya zan koda ya fice ya tafi sai kuma ya bar fitinar da tafi wadda ake fama da ita domin da fitinar mace ɗaya ce take fama da mara lafiya rashin lafiya ko yaro ɗaya sai zan yanzu al'umma dai da su ta gada da junansu ko a je kotu a yi ta shari'a wa fihi fadlu ayatul kursi yace wannan ainihin wato hadisi yana nuna mana falala ayatul kursi don me mun ji cewa an ka karanta ta sanda baka kwanta da daddare ne da rana ne tana ainihin maganin shedanu ko da yaushe wa fadlu ayati wa fadlu akhir suratul baqara kuma wannan yana nuna mana falala ainihin karshen suratul baqara amanar rasulu ayoyi biyu karshe na baqara duk mun ji dalilai akan haka malam yace wa annal jinna yusibuna min at-ta'ami alladhi la yuzkar ismullahi alayhi kuma wannan ya nuna duk abincin da ba ambaci sunan Allah ba a kan shi ko wajen cin shi ko wajen ajiye shi lallai aljanu zasu je su taɓa shi me yasa ga hadisin can da ka ji mun kawo a ɗazu cewa da zaran ka shigo gidanka ko da baka bismillah ba shi kenan ka zo cin abinci sai ku ci tare in kai bismillah fa shi kenan sai su ce to yau babu abinci to in ka manta ba kai bismillah ba kana tsakiyar ci sai ka tuna sai annabi ya ce sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ko bismillahi awwalahu wa akhirahu da sunan Allah farko da karshen abincin anan ne zaka ji aljani sai ce irin wannan in mara lafiya yayi bismillah a tsakiya din nan sai ka ji aljanin ya ce duk abin da na ci sai in amayo shi duk wannan yana nuna maka ƙarfi da fawa ta ambaton Allah madaukakin sarki wa fihi anna sariqa la yuqta'u fil majaa wannan hadisi yana nuna mana in an shiga halin yunwa da fatara da annoba na bala'in yunwa ba a yanke hannun barawo jama'a kun ji shari'ar musulunci a ce ana yunwa ne sai aka kama mutum ya yi sata tiyan masara lafiyawa ne ya ce bari dai Allah bai kiyaye don a kai shi wurin alkali kaza kaza ala gafata malam ai yunwa ake kaza kaza kaza kaza sai a ce to a kawo buhu guda na shinkafa a kawo dubu hamsin a agaza mishi to Allah ya kiyaye malam sai sura ya tafi wannan shari'ar musulunci ce take da wannan adalcin kare ma'ana yanke hannun barawo kafin a yanke hannun barawo sai an tabbatar ya balaga mai hankali ne ya saci abin da ya kai misali shine rubu'u dinar sannan ya tabbata a kira wannan abu sata shine a kullalle ko tsararren wuri ya je ya ɓalla ya sata amma gurin da yake sakakke ne mutum ya je ya sata ba a kiran wannan wurin ainihin wato ba a kiran irin wannan aikin sata misali yanzu sai ka zo masallaci sai ka kwanta fanka a halin masallacin nan a buɗe yake an yi sallah azhar an yi la'asar magariba ko isha an bashi a buɗe kaga kowa zai shigo ya sallah sai ta yi alula kamar za ka yi sallah ashe da kai fakin idan mutane ba kowa sai ka kwanta fanka in aka kama ka sai dai a yi maka wani hukuncin na horo amma ba na yanke hannu ba domin wannan ba sunanta sata ba sunanta zamba cikin aminci alhida'a wal khiyana ka ha'inci musulmi da sunan za ka yi sallah ka zo ka ɗaukan musu abu ku karanta bayanai dalla-dalla cikin littafin minhajul muslim na al'allamatul jaza'ir to inda za a samu a fassara irin waɗannan bayanai ana nunawa ainihin wato a gidajen rediyo da jaridu da harsuna mabambanta ne yiwa wannan da ya rage wutar hassadar da 'yan shi'a da 'yan uwansu fastoci suka saka game da shari'ar musulunci suka je suna ta lalata tunanin mutane suna ta lalata tunanin mutane cewa shari'a kawai yanke hannu ne kawai shari'a yanke kai ne shari'a kaza ne har ya kai arna waɗanda suke shirya nigerian film daga Legas har sun yi fim a kan shari'ar musulunci sun sa mashi ainihin wato da holy law shari'a suna suka shari'ar musulunci a ciki ga irin yadda aka kamo mutum haka siddan wai kawai ba ma musulmi ba ne ya yi sata an zo an datsa hannun shi git da adda yadda ka san ake datsan naman layya waye ce haka ake yi ga wani an kama shi dan amerika ne dan iska ya zo ya ziyarci abokin shi wai a kano shi kenan sai shi ya je sha kwaya ya je sha giya aka kama shi sai aka ce a mai bulala talatin haka shari'ar musulunci take abin ta takaici da mamaki sai ga kuma musulmi hausawa guda biyu suna daga cikin actors waɗanda suka ainihin yi abin nan dukkansu 'yan kano ne ɗaya daga cikin su ibrahim mandawari abin ta takaici da kunya da mamaki a haɗa kai da kai musulmi a soki addinin musulunci a soki shari'ar musulunci wannan zindikanci da ya zo a ƙarshen duniya jama'ar musulmi wallahi addu'a kaɗai ba ta isarwa sai an miƙe an bayyana gaskiya ta hanyar wa'azi ta hanyar rubutu ta hanyar a miƙe a fassara abubuwa da harsuna mabambanta domin a wayar da kan mutane saboda mutane suna da ha'inci da cin amana duk sanda kake ganin kai ne a akan kaza sai kuma Allah ya ce Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalatu Allah shi ya san inda ya dace ya aje amanar shi kana ganin kai ka dace sai Allah ya ce a'a kai ba zagi ba kai bane ba zan fare ne zai tabbatar da abin da izinin Allah abin da yafi zaman lafiya sai ka ce alhamdulillah mu abin da muke kira kenan to kai ka gani mu muka dade a harkar nan mu ne yan da'awa mu ne masu wa'azin shari'a ka ji kaza kaza kaza kaza domin mu ne maka jagoranci ne don mun san kai akanta ne kai kaza kaza ba zai karɓi wannan ba amma an je an ce how can you implement sharia where there is no islam ta ya za ku iya kawo mutane shari'a a inda babu musulunci tashar jazira da ke dauha makon da ya wuce suka zo hannun zariya suka yi hira da zazzaki abin ta kai baya jin larabci abin da ya lalata musu ma shirin kenan su ba su taɓa ɗaukan a ce malami bai jin ma larabci ba don haka su ba su ma taɓa tunanin don suna da masu jin turanci masu jin masu jin faransanci duk harshen da kake ji to amma in aka ce malami waye taɓa tunanin malami bai iya larabci ba to don haka kawai sai aka turo sai zan wanda aka turo shi kuma zai jin turanci bai jin larabci shi turanci wanda aka turo dan jaridar ya zo sai da ya shiga fada sarkin zazzau ya ɗauko hoton sarkin zazzau ya ɗauko hoton fada ya ɗauko hoton kofar doka kofar kibo, kofar ina ya ɗauka ya kawo tarihin ana musulunci a wannan garin fiye da shekara ɗari biyar da suka wuce kaza kaza kaza kaza can sai kuma aka je aka fara hira da shi to dole sai zama hira ba ta yiwa kai tsaye da ɗan jarida sai aka sa wani yana hira da shi shi kenan sannan aka yi summarizing aka takaita wa shi wannan ɗan ainihin jarida kaza kaza to shi ne yazo ya tsaya daidai kofar doka yana fitar da rahoton sai ce to kun ji jama'a shi wannan malami ya ce to ga shari'a an kawo a inda ba musulunci amma a farkon rahoton mu in ba kuma ba mu kuma mun ce muku garin nan dai ana musulunci tun kafin ainihin a fara ma magana akan ainihin za a kafa shari'a nan a zamfara fiye da shekara ɗari biyar don haka sai ke to walidul umari al jazeera zaria nigeria ke ya gama rahoton shi to ka gani ya jama'ar musulmi wani irin bala'i ne kenan wannan wata irin hassada ce wannan wata irin hassada ce abin da kake da'awa a kai-a kai an kulle ka an dake ka an wulakanta ka an ci zarafinka sai Allah ya ce to yau an ji maganan nan a bakin wani sai ka ce gaskiya ne hassada ki je ki ji kunya to duk kuskuren da ka bayyana wa wannan yayi zai iya karbe amma ka ga baya ka sa wa 'yan iska 'yan tasha a baka rinka cewa wai a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci wai ba shari'ar musulunci ba to shi kenan to cikin hirar da aka yi da shi shine fa faɗi wannan kalma how can you implement shari'a where there is no islam yaya za ku iya kawo mutane shari'a inda babu musulunci ki jama'a kun ji to wannan shine bala'in da kullum ake so mutane kansu ya waye game da irin waɗannan musibu duk hasada ce shi yasa malamai masu wa'azin turmi masu tatsuniya suna cewa wai shedan da ya ɗauko kayan talla mata sai suka sai kishi malamai kuma sai suka sai hasada. to amma ne me ka ba to kaga duk abin da ya lalata harkar kenan inda ya ce waɗannan 'yan tashan da ke tare da shi gaskiya ne amma akwai kurakurai za mu je mu gyara ai ga malami nan dr ibrahim ahmad aliyu ƙwararre gogaggen malami ne akan ilimin shari'ar musulunci da ta bature dakta ne digiri uku yake da shi digiri da digirgir da dingirewa duk baki ɗaya akan addinin musulunci shin da aka ce an kafa shari'ar nan a zamfara gwamnan zamfara ya gayyato su to ku zo ku ne masu abin nan mu akantoci ne lissafi muka iya da kirga abubuwa in mun yi kuskure ku nuna mana dan Allah shi kenan malam ibrahim kullum yana hanyar zamfara duk da aiki da yake da shi nan amma sai rubuta to ranka kai daɗe ya kamata a gyara kaza wuri kaza ga yadda ya kamata kuma gwamnan yana maraba da wannan abu kuma suna da buƙatar shi me yasa saboda yi musu adalci amma da za a ce waye kai muna malamai akan shari'a digiri na uku akan shari'a kai akan ta ka zo ka ci wata shari'a ina za a yi wata shari'a karan mota dojan mota a halin da ubangidan shi a cikin motar ya ga tun daga maiduguri har aje lagos inda ya kuskure ce kai ba a shan kwanan haka sai ka kifar da mutane bai sake shan irin wannan kwanan haka haka ake yi ba lallai ne kai da kake ganin kai ne wani Allah ya tabbatar da abin da kake so a hannunka ba dukkan mutumin da ke wa'azi kullum ina gaya masu wa'azi wallahi sai Allah ya jarabce mu wata jarabawa ce tabarakallazi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wannan mutuwa da ta gani da rayuwa Allah ya ce ya halicce su ne don ya jarabce mu cikin mu wane ne za su fi kyautata aiki ka gama wa'azinka ka kaf akan sunna sai Allah ya zo ya tabbatar da sunna a hannun wani sai ka ce alhamdulillahi. abin da muke nema kenan me yasa ka ga malam Bakar Gumi ya rayu lafiya ya mutu lafiya ya fi shekara arba'in yana wa'azin sunna a lokacin ma ba a haifi wasu masu wa'azin sunna ba suka zo suka fara wa'azi sai duk malaman ƙasar nan suka yi musu jafa'i suka ce yan iska ne ku yan tasha ne ku kun san wata sunna damu siduwa ne siduwa ne shekara kaza muna wa'azi za ku ce wata sunna malam ya ce kai ku zo nan kun kaza ba daidai bane kaza daidai ne ku kaza ku kaza har ya mutu ba a girmama shi kuma har ya mutu sun karɓa girman da suka same shi da shi to haka dai malamai dai suka ce alhasudu la yasudu wa la maqsuda mai hasada baya taba samun shugabanci kuma makasudin shi baya kaiwa Allah ya kiyaye shi ne sai malam yake cewa wa yahtamilu an yakuna al-qadr lam yablugh nisaba wa lidhalika jaza lis-sahabi al-afwa anhu qabla tablighihi ila ash-shari' to kaji an ce ba a yanke hannun shi ba saboda ana yunwa ko to sai ce amma kuma ta iya yiwa abin da ya sata bai kai a yanke hannun shi bane don haka sai wannan sahabi ya ga cewa bari ya yafe mishi tun kafin ya kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama dan dama akwai wannan ka'idar in kuka kama barawo ko mazinaci ko dan daba ko dan in kuka ga maslahar ku yafe mai ku suturta mishi shi shikenan amma in kuka kai shi gaban alkali to ba wanda ya ife sa hannu ko da wane ne shi cewa a sassauta mai amma kafin a kai shi ga alkali ku sai ku iya kyato shi kenan wani kaga abin da muka gane kai kaza kaza kuskure dai dan haka ka tuba shi kenan matsala ta wuce amma ka sake aka kai shi gaban ne shari'a fa to wannan kan lalle sai abin da shari'a ta hukunta ba ya yafewa sai ce wa fihi qabulul uzri wa sitru ala man yuzannu bihi sidqu yace wannan hadisi yana nuna mana ana iya karban hamzarin mutum a rufa mishi asiri matukar ana zaton shi mai gaskiya ne domin abu hurera yana zaton wannan dattijo yunwa ce da talauci da maraicin da wahalhalin yara shi ya sa sai karɓi uzurin shi kuma ya rufa mishi asiri haka yanzu in ka ga wani ya fada cikin wani abu sai ka ce wane e gaskiya saboda Allah na san cewa wannan abu da kai sam sata ba halinka bane zina ba halinka bane kisan kai ba halinka bane abin da za a yi ka roki Allah maɗaukacin sarki ya gafarta maka domin ne don na san cewa wannan ba irin ɗabi'a ka bace ina muka fahimci haka gashi cikin hadisin nan yana fahimta cewa wannan abin da ainihin dattijan nan ya faɗa gaskiya ne mutum da gaskiya ne bar a yafe mai duk da yi sata jama'a mun gane wannan da kyau ko wa fihi itla'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal mughibat wannan ya nuna ana iya ana nuna wa annabi gaibi Allah yakan nuna annabi gaibin shi ma'ana ba annabi ya san gaibu ba akwai bambanci da annabi ya san gaibu to wannan ya dau matsayin Allah kenan sifa rububiyya to wannan shirka ne da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ana nuna mai gaibu akwai bambanci ma'ana bai san gaibu ba to in Allah ya so sai nuna mishi to ka gani abin da da na ɓoye maka zama mun gani ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه بذلك كاغني domin da abu hurera zo sai manzo Allah ya ce mutumin ka na jiya da ka kama barawan jiya ya kuka yi to kaga abin mamaki to annabi ya san ne kenan ko sai malam ya ce amma ya tabbata a cikin ainihin riwayar wannan hadisi da mu'aziyai cewa mala'ika jibril ne zai gaya wa annabi wannan magana ashe wahayi ce ita ma kaga itla'il gaibin kenan an nuna mai ne ba wai kawai ya sani bane saboda shine muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatil جواز جمع lailatil الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض wa وتفرقتها wannan yana nuna mana ya halatta a tara zakatul fitri tun kafin daren karamar sallah a kuma wakilta wani don ya rinka gadinta sannan kuma a rarraba ta in lokacin rabawan ya yi. ma'ana an aka ce yau ɗaya ga watan azumi an yi azumi to tun daga sannan duk wanda ya wannan azumi ko duk wanda ya halarci wannan rana ɗaya da aka yi ta azumi to zakatul fitri ta hau kan shi ku gane abin da ake nufi ita zakatul fitri tana hawa kan mutum ne da zarar an yi azumi ko da ƙwaya ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an shar'anta ta ne don tsarkake mai azumi daga sakin baki da maganganun banza da yai kuma ta zan ciyarwa ga miskinai to azumi ɗaya in ka yi shi to ai an samu wannan matsalar ta shigo ciki to saboda haka da za ka yi azumi ɗaya rak sai ka kwanta ka mutu sauran azumin muka nan ba za a rama maka ba domin sun riske ka a halin baka da lafiya kuma baka warke ba balle a ce sun hau kanka don haka sun faɗi na ɗaya kenan ko kuma an yi azumi ɗaya yau rana ta biyu sai kawai gari ka mutu to an zo zakatul fitr za a fita har da kai me yasa saboda ka ainihin halarci azumi a ƙalla ɗaya haka abin yake da ainihin matar da ta haihu a ainihin wato ana gobe a ce duban fari a ce yau 28 ga watan azumin ramadan sai wance ta haihu da ta haihu kashe gari sai ainihin aka ce an ga wata wannan ɗa za ainihin a fitar mishi da zakatul fitri amma a ce rana ta faɗi aka ce an ga wata sannan sai wance ta haihu to wannan yaron ba a haife shi da azumi ba ba a haife shi cikin daren azumi ba amma an haife shi daren sallah ne don haka ba za a fitar mishi da zakatul fitri ba amma matukar an haife shi kafin ranar da aka ga wata ku kiyaye wannan hukuncin da za a ce misali an haife shi yanzu karfe bakwai na yamma bayan rana ta faɗi sai karfe sha ɗaya labari ya zo cewa ai an ga wata to ba za a yi wa wannan yaron zakatul fitr ba watan sallah domin ne domin an haifi yaron kenan bayan da wata ya riga fito tun da rana ta faɗi to inna ma dai kawai labarin ganin watan ne bai zo ba amma rana ta faɗi to daidai wannan lokacin wata yake fitowa karfe bakwai sai aka gan shi shi kuma yaro ashe an haife shi daidai lokacin to ba za a fitar mai da zakatun fitr ba amma an haife shi yau da rana yau da daddare sai aka ce an ga wata to za a yi mai zakatul fitiri. to za a iya tara zakatul fitiri tun cikin azumi sai a ce wane ka kular mana da zakan nan amma ba za a fitar da ita cikin azumin ba sai daidai lokacin ainihin wato sallah ya zo da kwana ɗaya ko da kwana biyu kusan sallah a ce sauran sallah kwana ɗaya ko saura kwana biyu sallah sai a raba me yasa so ake a waye gari ran nan talakawa su waye gari su ma suna cikin annashuwa jama'a mun gane wannan da kyau to kun ga in kuka raba musu tun farkon azumi suka cinye sai su zo su yi muku sunan wani rago na yara wai ka zuru sai zo su yi muku zuru to kun ga dai matsala tana nan so ake yi a'a a raba musu wannan zakatul fitri an raba musu yanzu gobe gari ya waye yadda kowa ya tashi yana wacaka su ma suna wacaka jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shirye da mu to jama'a musulmi wannan ainihin shine sharhin hadisin Abu Huraira wanda ke tabbatar mana da cewa ga ilmomi nan dimbin yawa game da duniyar aljanu cewa aljanu suna rikida aljanu suna magana aljanu suna fata kai al'amari fa ya kai hatta rabri hatta fashi da makami da ake hanyar lagos ne hanyar maiduguri ne hanyar yola ne hanyar ina aljanu sukan rikida ba mu ce duk fashin da ake so ba ne amma sukan rikida su je ainihin su yi fashi da makami sannan su koma su rikida su yi tafiyarsu sai a zo a ce an yi nema an yi nema duk an sa jiragen helicopter an yi tsaro amma ba a gan da suka yi ba ne wa aljanu ne suka yi fashin kawai suka rikida suka zama iska sai su koma gefe guda su ta muku dariya da ɗamara kuna ta harjaji zama mun gane wannan da kyau ku. to haka al'amarin nan yake a gida ne za su iya maka fata na ba ku labarin a kona aljani haka da ya irin wannan ya je sace gwalagwalai ina nan da kasar ɗin muka hira da shi ya je sace gwalagwalai sai tafi ya je kai jidda sai ya aji ya zo kuma sai ya saci naira dubu biyar shi kenan ya je ya samu abokin shi ɗaya shi aljanin wannan yusuf wannan ibrahim yusuf da ibrahim suka je suka dan yi siye su to da aka zo aka tsare shi ana magana ya ce to gwalagwalai duk suna nan a jidda amma dubu biyar kam gaskiya sun dan je sun yi siye su na samari to mene ce to sai sai na samari ai kowa sani dai ya wuce dan jeans ne da t-shirt aje kuma a dan babu ruwa naira ɗari biyu ɗari uku haka a mata karya a dan sai jins da sauransu irin da ya yi sai samari kowa sani ita uwar gidan da aka yi wa fatar ashe ta ja baki ta rufe ne tana tsoron gidan nan daga ita sai kishiyarta sai 'ya'yanta ita uwar gida ita kishiyar ba ta da ɗako kwada to in ta ce an yi mata fata kishiyar nan tana girmama ta kamar uwarta to waye ya fata ko dai 'ya'yanta kenan ko kuma ita kishiyar to don haka sai ta ja bakinta ta rufe da aka kira ta ke an ɗauka miki gwalagwalai ta ce eh tun yaushe take tun lokaci kaza ya gaskiyan kaga binciken kenan ya zan gaskiya abin da suka faɗa da aka sa su je su ɗauko suka je suka ɗauko gwalagwalan suka ajiye inda suka ɗauka aka ce ta je ta ɗauka ta tabbatar ta je ta ɗauka ta tabbatar sannan aka ce to su fita su ba ta wuri su fita su ba wannan mara lafiya guri to wasu abubuwa ne waɗanda yake shaidu na hakika na ilimi na aikace sun tabbatar da su shi sa musun waɗannan abubuwan ba abin da zai kai ka sai hallaka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu za mu ci gaba da karatun littafin as-sarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar wane mutum yau wahidu abdulsalam bali zai jira akan ainihin kuma masu cutar al'ainu kambin baka ko kambin ido a nan ne mai yiwa mu dan taba magana kaɗan game da ainihin maita maita da bahaushe ke cewa wane maye ne wance mai ya ce wane yana da kurwan mayu wane ya cinye kurwan wane to mai yiwa za mu samu dama insha Allahu ta'ala mu tattauna ko a yau ko kuma a karatun gaba amma dai wannan shine fasli na ƙarshe daga cikin fasulla na wannan littafi na haka mala ya samin fasli na takwas gaba ta takwas ta daga wannan littafi ilajul aini ce ga maganin kambun baka to ita wannan kalma hausa ce haka muka ji hausawa na cewa kambin baka laraba kuma su ce kambin ido abin da ya sa wannan larura ce da ke yawo tsakanin baki da ido wani yana da larurar a baki kuma yana da ita a ido guba ce wadda take a bakin ɗan adam da idon shi shi ma wanda yake da wannan gubar bai san yana da ita ba sai ran da matsalar ta faru shi kanshi sai zo yana mamaki wani ma ya zo yana ƙaryatawa to bahaushe shi sai ya ɗauka a baka ne kai don haka sai yake cewa kambin baka me kambi wato mugun abu a nan yake nufi domin kalmar kambi a wurin ainihin hausawa kalma ce wadda take ainihin tana da ma'annoni da dama kambi a wurin hausawa yana ɗaukan daraja girma a ce an sa mishi kambin sarauta mukamin sarauta to a nan kambin baka mugun abu da ke bakin wane da zaran ya ga abu ya ce to a dai wata tsiya ce mota ta fi ƙarfinmu ne ma to ashe bakin nashi da guba shi kenan ana taka motar nan sai ta yi ainihin lalace ko ta buga ko ta hadari ko wani abu ma'ana dai za ka ji cikakkun bayanai dangane da wannan ainihin matsala insha Allah ta'ala to sai malam ya ce ga yadda ake maganinta to larabawa kuma sai suka yi ta'abiri da al'ainu saboda ana ganin a ido take to har sai zama sunanta ma kenan kwatankwacin Balarabe ya tashi sai cewa na ya haddace qur'ani da zuci haka suke cewa hafistu ala zahri qalbi na haddace da zuciyata ba wuce ku sai ce na haddace da ka to shin kai ne ke hadda ko zuciya to wannan dan saɓani ne da ake samu tsakanin hausawa da larabawa sakamakon ainihin kowa yadda yake zato bahaushe na zaton hadda da ka ake balarabe kuma yana ganin ta zuci ake amma maganar balarabe ta fi gaskiya domin tana da shaidoji a cikin alkur'ani da hadisi da zaka ji ainihin Allah ya yi magana hadda ko rike abu da zuciya Allah ya san abin da ke cikin zuciya eh, da Allah yake magana akan wa tahmilu asqalakum wato dabbobi suna daukan kayan ku hajatan fi sudurikum hajatan fi sudurkum akwai wannan kalmar bukatar da ke cikin zuciyarku a da zuci kake rike abu to akwai shaidoji irin waɗannan da dama shi yasa bahaushe yana ganin ana hadda da kane a haƙiƙa ne da zuci ake to amma wannan matsalar akwai ta ido akwai ta baki jama'a mun gane to malam da ya ce ga abubuwan da zai karantar da mu a ƙarƙashin ta al'awwal na farko al'adillatu min alqur'ani Karimi ala ta'sir aini. yace dalilai daga Alƙur'ani mai girma akan ta'sirin kambin baka shin kambin baka gaskiya ne akwai shi yana tasiri yana ci yana lahanta mutane to malam yace za mu kawo maka dalilai birjik daga Alƙur'ani. Ƙur'ani kada ya ishi hujja a duniyar nan الثاني نبي الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين malam ya ce daɗin daɗawa zai kawo maka dalilai daga cikin sunnan annabi sallallahu a kan cewa ainihin wato al'aibu yana da ta'asiri kambin baka ko kambin ido a asalis na uku aqwalul ulama fi haqiqatil aini malam kuma zai kawo maka zantuttuka malamai game da tabbatar da cewa haƙiƙanin al'amari akwai wannan kambin baka din to jama'a kun ji yadda ake karantar da karatu Allah ya ce annabi ya ce sannan ne malamai suka yi sharhi dan a iya gane magana Allah to ilimi kenan amma har aka fara da maganar malamai Allah ya zama shine na biyu ko na uku wallahi an yi shirka kuma an gama maguzawa sai a tuba in za a koya yara karatu a fara koya musu Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma malamai ga sharhin da suke to amma matsalar sai a ce ai eh, ba za a iya bane ina za a iya fahimta alkur'ani yanzu ai gaya maka wa ya gaya maka yaya aka yi ɗanka ya iya zama lauya ko ya zama injiniya yaya aka yi kai ka iya zama kaza ka iya zama kaza ma'ana ka ce wai ba za a iya karanta alkur'ani a fahimta ba amma za a iya fahimta magana wani duk wanda ya magana a duniya nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai in annabin Allah ne sai an samu rudani a cikin maganar shi ko an samu tufka da warwara a cikin maganar shi Allah yake walau kana min in ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira Qur'anin shi kanshi da a ce ba daga Allah yake ba da an samu rikici mai yawa amma da yake daga Allah yake fa babu rikici a cikin shi ko kaɗan idan haka kun ji malam ya ce alfarku bainal aini wal hasadi bambancin da ke tsakanin kambin baka da hasada ne bambancin da ke tsakanin kambin baka da hasada alhamis na ainihin biyar aljinnu ya'inuna al-insa aljanu su ne wa mutane kambin baka ko kambin ido aljanu da kansu sukan yi wa mutum kambin baka ko kambin ido asadis na shida ilajul aini malam zai kawo yadda ake maganin kambin baka ko kambin ido insha Allahu ta'ala asada na bakwai namaziju amaliyatun da ilajul aini misalai wato misali ko misalai a aikace da malam ya bi ya maganin kambin baka zai kawo maka misalai wato ba ɗaya ba na daga cikin misalan nan yace tiflin rafaba fadiya a ko fadiya ummihi ga wani yaro da ya kishan nonon uwar shi duk sanda aka kara mai nono a baka sai ya kisha wata kawai ta zo ta kalli yaron kyakkyawa shikenan ashe tana da kambin baka shikenan yaro da an miƙa mai nono sai ya daina sha kawai to malam zai kawo yaye maganin wannan matsalar wannan darasi yana da muhimmanci musamman hanzarin da iyaye ke kawowa kenan mu mushrikai da suke ɗaura wa yaransu laya da guru a kwankwaso tutun da muka ce guru da laya kafirci ce da ainihin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam to menene wani mataki za a ɗauka yanzu game da yara ƙanana dangane da abin da ya shafi tsoron kambin baka tsoron kambin ido tsoron kaza shine addu'o'in da muka gabatar a baya sai ka rinka wa ɗanka ko ki rinka wa ɗanki addu'o'i in baki iya kowace addu'a ba karanta duk abin da ya samu na alkur'ani ki addu'a da shi mana ki tofa mishi ki roki Allah ko ki karanta kulhuwa ki karanta falaki ki karanta nasi ki tofa wa ɗanki Da addu'a nan ta zo Bukhari da Muslim annabi Ibrahim ita yake wa 'ya'yan shi Isma'il da Ishaqa annabi Muhammad ita yake jikokin shi al da Hussein u'izuka bi kalimati ta tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin ina rokon Allah ya tsare ka da kalmomin shi masu albarka masu cike da albarka daga duk wani mai mugun nufi duk wani mai kambin baka ko kambin ido duk wani mugu Allah ka tsara ɗan nan daga gare shi sai ki rinƙa ɗanki wannan da safe ne da daddare ne sai ki ga ɗanki ya rayu tubarkalla jama'a mun gane wannan da kyau ko yace sabiyun yatawaqqafu anil kalami ga wani yaro yana gargadan magana in ina kenan yana in ina sakamakon ainihin wato wannan kambin baka da ya same shi a nan ba cewa muke dukkan in ina kambin baka ne ko asiri amma ana son a nuna maka ga wani yaro in ina sai ta zama mishi ainihin sakamakon ta faru ne saboda kambin baka da ainihin wato wata mata ta mishi yaro ne dan karami mai fasaha ya zo yana magana shi kenan sai kambin baka ya kama shi sai ya zo yana magana yana gargada da ƙarshe kuma malam ya ce amrun Ajibin, abun mamaki wata tsohuwa ce ashe tana da kambin baka ita kuma sai ta zo gidan wahidu bali duk da gidan irin gidan malamai ne ba wani abu ne amma ka san malaman akwai wanda zai dan gyara ya dan shafa fenti ya dan sa kaza kaza kaza wannan tsohuwa da ta zo ta kurawa gida ido kai wannan gida masha Allah mai yiwa ta zo daga ƙauye ne can inda babu wutar lantarki babu famfo ba kaza ba kaza ta ga gida shi ke nan fa tana fita wahidu bali ya ce ko ina kawai sai fari far ya ce da na share bango sai fari far ya ce shi da mata shi ce sai na ce ke tsaya mu natsu tsohuwan nan da ta shigo gidan nan baki ga tana ta kalla kalla ya ce eh, sai ce to ina zuwa shine ya samu ruwa yayi addu'a nan da nan ya watsa gidan duk farin kuma sai suka bace kenan <laughs> wane mutum eh aka ce wai abin ya samu masu yi abin namu ne dan kura da kallabin kitse hmm. to kuma ainu a gidan wahidu abdulsalam ba ko aljani gidan wahidu abdulsalam ba ne <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau malam yace ce faslu samin fasli na takwas ilajul la'aini ga maganin kambin baka amma a ƙasa malam ya sauke wata alamar tauraruwa yace hunaka bahsun qayyimun bi unwani al-ainu haqqun akwai wani ainihin bincike mai daraja mai kima wani littafi mai matukar kima da wani malami ya sanya mishi suna al'ainu haƙƙun kambun baka gaskiya ne ta alifu ahmad ibn abdurrahman ashumaimiri ko ashumaimiri ya ce wa kad naqaltu minhu ba'dan nuqul fi hadha al-fasl ya ce wannan littafi wani malami ne mai suna ahmad dan abdurrahman ashumaimiri ya ainihin wato rubuta shi yace kuma na ciro abubuwa da dama daga cikin wannan fasli falyuraji ya ce a koma falyuraja a koma a duba wannan littafi fa innahu muhimmin yana da matukar ainihin muhimmanci wato nasbata shi ashumaimiri miri ko ashumimiri amma a miri ne zai zama daidai wannan littafi kun gan shi jama'a a hannuna karami ne bai kai girman asarul battar din ba ma al'ainu haqqun ahmad ibnu abdurrahman ash miri, gashi a cikin wannan littafi ya tattauna matsaloli akan kambin baka da kambin ido ɗaya bayan ɗaya a inda ya kawo matsala akan me ma'anar kambin baka tukuna ya kawo dalilai da ke tabbatar da ainihin wato kambin baka ya kawo dalilai da ke tabbatar da akwai ta'asiri lallai kambin baka yana cutarwa sannan ya ta kawo dalilai akan ainihin wato hadisai da ke tabbatar da haka irin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama suka inganta yake cewa kambin baka gaskiya ne har ma takan saka raƙumi cikin tukunya yanzu yanzu ne kambin baka in ya harari raƙuminka malam an jima sai a ga suma yanzu yanzu nan sai a soke shi an jima sai ka ji ana da uwa shine annabi ya ce bin baka gaskiya ne har takan kai raƙumi cikin tukunya takan faɗo da mutum daga saman dutse in ka hangi mutum a saman dutse ko saman gidan sama kana da ainihin bin baka ashe kana kallon shi zuciyarka ta ɗau ta ɗau yanzu sai a ga yayi alkafira ya faɗo to duk za mu ji waɗannan hadisan insha Allahu sannan ya kawo irin yadda kambin baka ɗin yake ainihin ta'asiri ya kawo zancitukan masu ainihin wato musu akan abin na daga cikin wannan hadda ainihin maganan mu'tazilawa mu'tazilawa ne da ainihin wato asha'ira masu aqida alwujud wal qidam wal baqa'u wal mahalafatu duk waɗannan duk su kan suka karyata kambin baka da kambin ido ta yi an aka kawo wata aqida ka ce ah, to ai mu ash'ariya ne amma mun yadda da wannan a'a ka'ida a wurin qur'ani in aka samu bayan kwaya ɗaya ya zagi Allah to za ka iya gane suka ce yahuda sun gaji Allah wa kalatil yahudu yadullahi maghlula ai ba duka yahuda ne suka ce hannun Allah a maƙe ki Allah a rowa wasu yahudawa ne suka faɗi amma da Allah ya tashi sai haɗa su ya ce yahudawa sun ce zama mun gane to akan wannan ne yan ƙungiya kaza sun ce matsala aljanu ƙarya ne sai mu ce yan ƙungiyar izala sun ƙaryata matsala aljanu kaza kaza in ku ba ku daga ciki sai ku fito ku ce to mu kam dai mun gaskata to shikenan amma in ba haka ba in aka samu wasu 'yan ɓangaren ƙungiyarku ku suka da'awar wani abu sananne a addini karya ne ku sai ku yi marmaza ku fito ku ce wannan maganar da suka faɗa ku kun barranta daga gare ta in ku kuka yi shiru to sun faɗa a madadin ku ne don haka aka tashi sai a narke ku duka a yi muku raddi jama'a kun gane wannan da kyau domin munafunci ya kai munafunci in matsala wani ya je ya musunta a halin ɗan uwan shi da ke tare da shi ba su tare da shi akan wannan matsalar sai su ja baki su gum tun da dai da wane yake faɗa to shi kenan bari mu ja baki mu shiru to shi kuma wannan ya kamata in ya tashi ya ce to yan kungiya kaza sun ce kaza in aka ce a to ba dukansu bane sai ka ce oho ba yan kungiya bane haka ka karanta qur'ani ka je shekul islam ibn taymiya a cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi na kada kalamin shi'atul qadariyya a cikin mujalladin farko ya tattike wuri akan wannan matsalar da yazo yana raddi game da yan shi'a akan wasu aƙidoji nasu sai suke cewa a to ai ba duka yan shi'a ba ne sai ce a ai wannan shine usulubin da Kur'ani ya koyar maka samu ɗan ƙungiya guda ɗaya ya fito yace ƙarya ne aljani baya shiga jikin mutum to in sauran yan ƙungiyar suka yi shiru to kai ne raddi in ka zo ka rage sai ka ce yan kungiyar izala sun ce ƙarya ne aljanu ba ya shiga jikin mutum in sun ji zafi su fito su ce su ban da su kuma a tuhumce su dan mai tumuri da ya faɗa da ba ku fito kun ƙaryata shi ba zama kuna fahimta wannan da kyau to muna nuna muku yadda ake da'awar salafiya ne yadda ake da'awa salafiya don da'awa ce da ita kanta sai an ciro an koya maka daga alkur'ani in ba ka ba sai kai ta bankaura jama'a mun gane wannan da kyau ko to malam ya kawo ainihin wato mu'tazilawa sun karyata matsalar al'ainu sannan ya kawo sufaye yan ɗariƙa ya ce su ma sun karyata sannan ya zo ya kawo ainihin asha'ira sannan ya zo ya bi su ya musu rabbi ɗaya bayan ɗaya sannan ya zo ya kawo yadda ake maganin al'ainu ɗin kamar yadda muka ce in wanka ne wace siffa ce za a yi mutum wanka a karya mishi wannan kambin baka wace siffa ce za a yi in alwala ne duk waɗannan abubuwan wasu abubuwan da ke faruwa a nan ƙasar hausa shi yasa na ce a wannan faslin karshen ta insha Allah sai na yi magana a kan maita ko da yau ga wani lokaci domin wasu matsalolin da ke faruwa kambin baka ne mai kambin baka ne da ya yi magana a kan ɗanka yana ɗan gangarawa ya tafi gaba sai a ga yaro ya faɗi ya suma sai a cewa na maye ne sai a je ana dukan shi da gwado a zo a ji yaron a ce tsallaka shi a ina kuka karanta aka ce tsallaka kun kuma kun yi karya ba wannan a karatu kamata ya bincika kai yaya kake kana wucewa kuma kai magana akan yaro yaro ya zo kai kamar zai fashe ciwo kaza kaza kaza ice ni ma ban sani ba menene ya faru ba wani abu eh to muna zaton ko kana da cuta al'aini ne kai ma baka sani ba je ka kai wanka ka kawo mana ruwan sai samu wani kwangiri ko baho ko wani ba sai wanka sai a taro ruwan a zo sai a zo za mu ji yadda ake wanka ko kuma je ka samu ainihin kwalar wandon ka ta daga sama haka sai ka wanko mana ko kuma zani da kake daura in gyauto ne haba ciki ka wanko ka kawo ko makamancin haka duk zani bayani akan wannan haka ya faru zamanin sahabbai wani sahabi kawai ya zo yana wanka gindin kogi bakin kogi kawai sai ya zo wucewa yake kai tun da nake ban taɓa ganin fata mai laushi da kyau irin wannan ba yana wucewa nan da nan sai zazzaɓi wannan mutum ya faɗi warwas abubuwa duk suka rikice aka je wurin manzo Allah manzo Allah ya ce wa kuke tuhuma suka ce wa mun da muke tuhuma sai dai wani muna jin ya ce kaza ya ce kaza ya ce aje a kira shi yana zuwa manzo Allah ya ce dan ne dayan ku zai kashe dan uwan shi sai ya manzo Allah me nai manzo Allah ya ce baka faɗi wani abu da kaga jikin shi yace a cewa ne kai na ga fata ban taba ganin mai kyan irin tashi kaza kaza yace halla barakta me yasa baka ce Allah ya sa albarka ba ita ce kalmar bahaushe da in ya gani sai ya ce tabarakallah me yasa da ka gani baka ce Allah ya sa albarka ba wato duk abin da ka ga ya baka sha'awa kai ne saurayi ka gama makaranta kana jiran Allah kawo Allah kawo sai ka ga kyakkyawar budurwa ta zo ta wuce baka da kuɗin aure an ce kansila ne ke nema ciyaman ne ke nema wane ne ka san abu yayi nisa ya wuce ka to daga ce aikin banza farin komo ni ba da faran mace a a ba mu san hasada sai ka ce Allah ya sa albarka yauwa karka hasada wa kana da kambin baka baka sani ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka malamin nan ya kawo duk ya tattauna matsaloli ɗaya bayan ɗaya insha Allah wanda mai yiwa za mu rinka gutsurowa kaɗan daga cikin wannan littafi har dai zuwa ƙarshen ainihin wannan fasli ba ainihin lokaci ya mana za mu saurara anan sai gobe insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik